ta da ake a gasar FA Cup na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Newport County da kwallo biyu da nema a karawarsu ta biyu inda a karawarsu ta farko kungiyar suka tashi can a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za su kara tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Rochelle idan muka lega kasar Spain ko a bangaren kofa da rai da kasar Spain din har ila yau a jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Sabiya ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Leganes a wasan kusa da na karshe wato semi final karo na biyu inda a wasu ta farko suka yi canjar ɗaya da ɗaya a gidan Leganes. Yanzu haka ne Sabiyan tana jiran wasan karshe ne tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Valencia ko kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona wadda za su kara a yau inda a wasu ta farko Barcelona ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta barcelona da kwallo ɗaya mai ban haushi za a buga wasan ne yau da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi na dare. idan muka liga kasar faransa ko a gasar cof de france a jiya kungiyar kwallon kafa ta men ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta cons da kwallo uku da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan can biyu da biyu lens ko ta yi waje road ne da kungiyar kwallon kafa ta troy da kwallo ɗaya mai ban haushi chamberlain ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta grenville da kwallo da kwallo daya mai ban haushi tafiye ba ta ji daɗi ba a hannun leon domin miliyan ta yi waje da ita da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta grenoble da kungiyar kwallon kafa ta strasbourg da misalin karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad har ya a labarin namu tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar senegal wanda ya taka leda kungiyoyi daban-daban na nahiyar turai inda zira su kungiyar kwallon kafa ta liverpool bolton wanderers sunderland da kuma blackburn rovers da kungiyar kwallon kafa ta leda united duka a kasar england suna alhaji diop na sha'awar shiga siyasa don tsayawa takarar shugaban kasa a can kasar ta senegal hajiyar diop mai shekaru 37 da haihuwa wanda ya shafa sama da shekaru sha biyu yana fafata wasan kwallon kafa a yankin nahiyar turai ya ce ya yanke shawarin don yin siyasa ne saboda yana da jama'a wanda suke jiran ya canja abubuwa a kasar tasu ta senegal ya kuma ce yana shirye da jagoranci matasan a yankinsu don kawo canji mai um, ma'ana a kasar ta senegal kwana-kwanan nan ne dai tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wanda ya buga a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain na kasar Faransa George Weah dan kasar Liberia ya kasance zababben shugaban kasa a kasar ta Liberia mai cikakken iko. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.